من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، تفسير منجية مكملة سورة الزمر أيوكم ذا متاشي wato farkon suratu ghafir wannan sura suratu ghafir sura ce makkiya wato ubangiji ta ala saukar da ita tun manzon allah sallallahu alaihi wasallam yana makka bai kaura ya koma garin madina ba sannan tana da ayoyi guda 85 kuma wannan suran wato tana koyar da abubuwan da surorin makka suke koyarwa wato wanda ya fi kowanne muhimmanci shine aƙida abin da ya shafi aƙida mun sani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi fama da mutane shekara